من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى الناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق لشرعه أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا وخيار الأمور أوساطها وهو أن لا يجعل معصوما ولا معصوما إذا كان مجتهدا مخضئا فلا فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق, والفسق مع اجتهاده والواجب على الناس اتباع اتباع ما بعث الله به رسول رسوله وأما إذا خالف قوله وأما إذا خالف قول بعض, بعض الفقهاء وافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول مخالف ويقول هذا خالف الشرع وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قد كانت الأمم قبلكم محدثون فإن يكن من أمتي أحد فعمر منهم وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر وفي حديث آخر أن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبي وفيه لو كان نبي بعدي لكان عمر وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر ثبت هذا عنه من رواية الشعبي وقال ابن عمر ما كان عمر يقول في شيء أني لا أراه كذا إلا كان كما يقول وعن قيس بن طارق قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك وكان عمر يقول اقتربوا اقترب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 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna alfurkan baina auliya'ir rahman wa auliya'ir shaitan واللفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد ibn ابن تيمية رحمه wannan kuma shine darasinmu na shine darasinmu na 33 idan ana tuni maganar da ibnu taimiyya yake yi a wannan sabon fasali da ya kulla yana magana ne akan wani abu da wasu ke tsammani ko suka mayar da shi aƙidarsu na cewa waliyi baya kuskure ce waliyi ba ma'asumi ba ne waliyi ba mala'ika ba ne waliyi ba annabi ba ne waliyi waliyi ne saboda yana nan a matsayin shi na waliyi bai kai matsayin annabi ba bai kai matsayin mala'ika ba mala'iku su ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru annabawa suke da katanga da ubangiji ya sanya musu ta koda sun yi kure ba a barin su su tafi a kai nan take ake sanar da su kuran su su dawo su gyara amma duk wani mutum wanda ba su ba zai iya yin kure ko ba ya tafi akan haka bai ma fahimci kure yayi ba wala Allah har ya mutu ya bar duniya yana zaton daidai yake alhalin kuskure yake wannan wanda duk ba annabi ba haka tana iya faruwa gare shi babu wanda ya fi karfin haka la iyaka musulunci ya raba mutane gida biyu akwai wanda yake yin kure bisa ijtihadi akwai wanda yake yin kuren ganganci wanda ya kure bisa ijtihadi to baya tashi haka nan sai ubangiji ya bashi ladan ijtihadin sa kuma ya gafarta masa zanubin sa wanda kuma yayi kuren ganganci to wannan in ya tuba ubangiji zai yafe masa shine ma'anar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana aw akhtana shine kai kuskuren ganganci to idan ubangiji mun yi kuskure ya ubangiji kakka kama mu da wannan ka yafe mana to shi da ibnu taymiya yayi wannan domin ya warakar da waɗanda suke da wannan mummunar aƙidar wanda ta sa su suna bin wasu mutane akan kuskure tare da cewa ya fito ƙarar cewa abinda suke kai kuskure ne amma suna ganin waliyi ne ya faɗa ko waliyi ne ya aikata ko shi ya ce a yi ko shi ya assasa abin don haka ba za su bari ba ibnu taymiya ya karin fito da wato matsayin shari'a musulunci dangane da wannan aqidar cewa ba gaskiya bane ba kuskure bane to shi da yake cewa annasu fi hadha babi thalathatu asnafin tarafani wa wasat mutane fi hadha bab dangane da wannan batu wannan matashiya da ake zance a kanta ya ce mutane sun kasu gida uku sun kasu kaso uku tarafani wa wasan akwai bangare da ya bazama ya yi dama akwai bangaren da ya bazama ya hagu akwai kuma na tsakiya famin man idza إذا من إذا اعتقد في شخص lillah wa لله وافقه fi kulli ما يظنه wato daga cikin mutane akwai wanda idan ya yarda ya ƙudurce cewa wani waliyi وافقه hufi كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه sai ya yarda da shi ya bi shi akan abin da duk yake tsammanin cewa wannan waliyin zuciyarsa ta zantar da shi wannan abin daga ubangijinsa wa lahu wa ilaihi jami'a ma yaf'aluhu ya sallama masa duk abin da yake aikatawa wa minhum daga cikin mutane man idza ra'ahu wanda idan ya ga wani wanda ake ganin waliyi ne kad kala ya faɗi wata magana au fa'ala ma laysa bi muwafiqin shar'i ko ya aikata wani abin da bai dace da shari'a ba akhrajahu an walayati llahi bil kulliyah sai ya kore shi daga matsayin walittakar gaba daya wa in kana mujtahidan mukhti'an ko da kuwa ijtihadi yayi kuskure to kaga waɗannan ra'ayoyuka guda biyu sun yi hannun riga ra'ayoyuka guda biyu sun yi hannun riga sai kuma guda ɗaya a tsakiya wanda shine daidai wa khiyarul umuri awsaquha mafi adalcin al'amura ko mafi zaɓuwar al'amura sune na tsaka-tsaki wa huwa an la yuj'ala ma'suman wala ma'suman kada a sanya shi ya zama ma'asumi kada kuma a sanya shi ya zama mai laifi idza kana mujtahidan idan ya zama ijtihadi yayi mukhti'an kuskure yayi fala yuttaba'u fi kulli ma yaquluhu ba za a yi masa biyayya ba cikin duk abin da ya faɗa wala yukamu alaihi bil kufri wal fisq wal fisq ma ijtihadihi ba za a yi masa kuma hukunci da kafirci ko fasikanci ba tare da ijtihadinsa to anan ibnu taymiya ya kasa mutane uku mai da kuka gani mutane biyu kaso biyu masu hannun riga su ne ƙarafa ne ɗin kaso na tsakiya su ne ausatul amraini au ausatul kaso na farko waɗanda suke ɗaukan dukkan mutumin da suka yi tsammanin ko suka yi waliyu ne suka ɗauki duk maganar da ya faɗa a matsayin haka ubangiji ya zantar da shi kuma ba zai kuskure ba ba ko me ya faɗa ma za a bi shi bal ma za a gaya maka cewa kada ka taɓa kawo a zuciyarka mutumin nan zai yi kuskure in kai haka kuma za ka halaka saboda haka ko da ka gan shi yana yin abin da a zahiri ya saba shari'ar Allah karara a fili ya saba wa nassin aya ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama kada ka kuskura a hirɗinka shiga taitayinka kada ka yi masa inkari idan kuma ka ce za ka yi masa inkari to ka sani za ka iya ɓarin imaninka domin akwai kisoshin karamar wasu waliyai da aka ce sun yi wa wasu wato sun kwace wasu imaninsu sun raba su da imaninsu saboda sun yi musu inkari to kaga wannan ra'ayi ne wanda yake ba mai kyau ba ya saba wa nassin shari'a ya saba zahirin shari'a domin an ba su matsayi irin na annabawa bal an ba su matsayi irin na mala'iku da ake ganin ma kamar yadda muka karanta a wancan satin har ma ana cewa ai su koda sun yi so su saba Allah ma ba za su iya ba tunda ba amma halitta musu kudurar saban Allah ba ma to kaga wannan mala'iku ke da wannan kamar a ce ko da an ce ka daina numfashi ma ba za ka iya ba saboda ubangiji bai halitta ka da kudurar barin numfashi ba kwata kwata kana ɗauke shi na ɗan lokaci amma dole ka sake shi in an ɗan jawon lokaci to kaga yadda su suke nunawa ma ita da'ar khilqa ce jibiliya tattare da su babu wani motsi da za su iya yi sai cikin da'a din in ma sun nemi su saba din ba za su iya ba to wannan ta sa duk abin da aka ce su suka faɗa sai su ai a yadda cewa eh wannan abin da suka faɗa zuciyarsu ta ruwaito wannan abin daga ubangijinsu za ka ubangijinsu ne ya zantar da zuciyarsu su kuma suka faɗa maka cewa kai wannan abin ko suka aikata da haka babu ja babu wato ka tsaya ma kana cewa a baka dalili duk ma bai taso ba ka ce mai dalili ai kawai in dai har sun faɗa to kawai gaskiya ne ko in har sun aikata to gaskiya ne to ibnu taymiya ce akwai wanda suna da wannan ra'ayin sannan da kuma waɗanda su kuma suna ganin matukar dai aka samu mutumin da ake zaton waliyi ne sai aka same shi ya yi kuskure ko da ya ijtihadi ya yi kuskure ya yi abin da ya saba wa shari'a ko ya faɗa abin da ya saba wa shari'a to su kuma suna ga gaba ɗaya ma a raba su da walittakar don haka babu maganar yafiya ko rangwame kan wanda zai yi kuskure kuma yana tattare da walittaka su suna ga walittakar nan in ana da ita to babu kuskure wanda mun ce duk wannan kuskure ne kaga waɗannan ra'aya ne wato mutanaddani ra'ayoyi da guri masu hannun riga wanda suke cin karo suke karamkiya da juna to ra'ayi na tsakiya shine ra'ayin ahlus sunna wal jama'a wanda shine ibnu taymiya ya kirawo shi da khiyarul umuri awsatuha wato mafi tsadar al'amura ingancin al'amura su ne tsakatsakin su wa huwa an la yuj'ala ma'suman wala ma'suman kada a ce mutum ma'sumi ne saboda kawai an ce waliyi ne kuma kada a ɗauka mai laifi ne dan yayi ya yi kuskure a'a abin da ya kamata shine a ɗauke shi a matsayin mutum ne wanda ɗa'arsa ta rinjaye ma'asiyarsa wanda wato imaninsa da taƙawarsa suka suka samu wato cika a ɗauki wannan a ɗauke shi da wannan in ya yi kuskure to wannan ba zai fitar da shi daga musamman wilaya ba sai da abin da ya kamata mu sani a nan shin daidai ne kawai mu duba wani kawai saboda yana birge mu ko muna ga alaman tsantseni kawai mu ce masa wali shi kuma yana cewa na'am mu je gurin wali daga ina kuke mun dawo daga wajen wali da wa gana yau mun gana da wali ya zama na kawai ana kiran shi wali hakan ya dace ko bai dace ba saboda mun ga alamar shi mutum ne mai yawan sallah mai yawan azumi mai yawan tsantseni mai yawan ibada mai yawan gudun duniya duk abin da aka san mutumin kwarai da shi mun gan shi tare da wannan mutum shi daidai ne kawai ba zama mu yi ta cewa waliyi waliyi waliyi waliyi to kalmar waliyi kalma ce ta yabo kalma ce ta sana da madah kalma ce ta yabo da kirari na'am yana da kyau dukkan wani mumini da kaza zahirin alamar tsoron Allah tare da shi ka kyautata masa zato wannan yana da kyau duk wani mumini mai tsoron Allah da kaza ba ka ga alamar wato saban Allah tare da shi da taurin kai ba ga shari'ar Allah to ka kyautata masa zato wannan ne abin da shari'a ta koyar kyautata wa mumini zato ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا abinda ake so kullum mumini ko da ba ya ji wata magana ba bai kyau ba game da uwansa to ya kyauta masa zato ballantana ko bai ji komai ba sai alheri ya gani kaga anan min babu aula ya kyautata masa zato to kyautata zato daban sannan kuma yanke hukunci kat daban kyautata zuto ba shi yake nufin ka yanke hukunci akan cewa wane ɗin nan tabbas la khawfun alaihim wala hum yahzanun to dole ka ce waliyi ne kuma ka yanke magana ɗaya to daidai yake da ka ce wane la khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga ɗan aljanna kenan lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah to musulunci ya hana wannan in ba wanda Allah ya wa shaida da haka ba akwai wanda Allah ya musu shaida da wannan ya ba su wannan certificate ya ba su wannan matsayin kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan ba ma tantama duk wani sahabi na manzo sallallahu alaihi sallama da ya yi imani da shi ya mutu akan imanin sa dan aljanna domin sun samu abin da ya fi aljannan ma ta shine ridwanullah wa ridwanu minallahi akbaru to sun samu wannan da Allah ce radiyallahu anhu wa radu'an to su wannan ba ma tantama abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne Uthman dan aljanna ne Aliyu dan aljanna ne ka zana su kamar yadda manzo ya zana su yace dukkanin su yan aljanna wanda in ka ja ma to mu sai mu sa mutum alamar tambaya wanda duk zai ja akan Abubakar da Umar yan aljanna ne to wannan akwai alamar tambaya a tare da shi don yanzu da Allah da manzansa yake ja ba da mu yake faɗa ba da mu yake ja ba to waɗannan daban wannan wani rukuni ne na wasu mutane sun tafi duk wani wanda zai zo bayan waɗannan sai dai ka kyautata masa zato bisa ga alamomi na zahiri da suka bayyana dukkan a'imma na tabi'una da atba'ut tabi'ina da tabi'ul atba' muna musu kyakkyawan zato da ɗai ba mu taɓa jin a zuciyarmu cewa waɗannan mutane lalatattu ba ne muna kyautata musu zato su maliku ɗin nan su shafi su abu hanifa su ahmad su imamul bukari su muslim don muna kyautata musu zato cewa waɗannan mutane ne na ƙwarai a gurin allah kuma muna fatan allah ya haɗa mu da su a gidan aljanna ranar gobe kiyama wannan zato muna yin sa kuma haka tarbiyyar musulunci ta gaya mana zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira don haka muna musu kyakkyawan zato na alkhairi don haka musulunci ya ce da amma mu yanke misali mu ce yadda abubakar muka ce dan aljanna ne haka za mu ce ahmad dan aljanna ne yadda muka faɗa kan abubakar wannan ba za mu iya ba ba za mu iya ba dan wannan ba aikin mu bane ba mu kai nan ba Allah shi yake wannan ko yawa annabin sa wahayi yayi wannan amma mu muna tsayawa inda musulunci ya tsaye da mu shine kyautata zato to wannan waɗanda suke tabi'ai ko atba'u tabi'ina ko tabaul atba wanda manzo Allah ya musu shaida a dunkule a tattare yace khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum kaga akwai wata shaida da suka samu a dunkule to abubuwa na ƙara gaba na ƙara baya ko su ƙara taɓarɓarewa har aka zo zamanin da abubuwa suka tabarbare sosai mutum ma ya mutu a ce ya huta to kaga a irin wannan bayan al'amura sun rikice sun abin nan sai dai mu rike wannan mabda'in na dai kyautata zato ga dukkan wani wanda alamar tsoron Allah ta bayyana a gansa kaga wannan ashe ba zai ba mu dama ba kawai mu ba ma wani lafazin walittaka wannan da ake nufi allazina amanu wa ta yattaqun mu rika daukar ta da sigar jazmi tabbas wannan haka take har gurin Allah ba za mu iya wannan don muka yi haka mun yi shishigi mun wuce hurumin mu na'am duk sanda aka tambaya kake tsammanin wani in ce ina tsammanin wani dan aljanna ne ina masa wannan fata cewa dan aljanna ne domin duka alamomi suna nuna haka wannan ina da wannan hurumin amma ka tambaye cewa wa ci haba kai kana ma ɗarɗar kana ma wani ai an gama magana ji wani ya ce shi ai ya gama yadda shi ɗan aljanna ne saboda ba zai roƙi Allah aljanna ba shi saboda shi wa ya yadda shi to me zai roƙa tun da ya tabbata shi ɗan aljanna ne sai dai ya roƙi Allah ya bashi kuɗi ya bashi lafiya ya bashi tsawon rai amma magana aljanna shi shi tunda ya gan shi gashi wai a masallacin manzon Allah gashi a rauda ta manzon Allah yana sallah to ya za ka zo kana magana shi iya roki aljanna to wace aljanna kuma inda ba da aljanna bane me zai kashi nan a to kaga wannan ba sakarci da shashanci ba babu munafukai da suka rayu a nan garin ba su sallah a cikin masallaci suna sallah akwai wanda ma annabi yawan sallah ya sa su kabari da hannunsa amma Allah ya ce in wuta ne sa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a bayan su suke sallah in za a fita jihadi har da su in an zo mitin da su in an zo sallah da su amma wannan bai sa su zama yan aljanna ba saboda kawai ka ganka a cikin Madina kenan ka zama dan aljanna ai wannan alama ce ma ta tabewa ka rika kiwon kanka wannan zaton kana yaudarar kanka alama ce ta tabewa haka yan aljanna yan ah, bayan Allah na kwarai ba sa sakankancewa su gamsu suna sai ran da aka kirawo sunansu suka ce wane wane kai ake jira ka zo ka shiga ko an gama hisabi ya ga karɓi satifiket ɗinsa a dama ba zai saki jiki ba kada a ce a dawo akwai <laughs> wata ƙura ta kuma tashi ce sai ya ji an ce wane wane ce to shigo ya ji ya jefa kafarsa ta dama ce to sai wani goron lumfashi to alhamdulillah an yi fita daga rugumti amma kana doron duniya daga bala'i ga masihu ga guguwa ta fatuntunu da shahawa da shubuhat suna ta yawo suna ta kai kawo a kanka kuma kana yi wa Allah irin wannan gatsali cewa kai kan ka karfin ka roki Allah aljanna annabi ibrahim yana cewa ja'alni min warasati jannatin na'im yana roƙon Allah aljanna kai kuma ka ce ka fi ƙarfin ka roƙe shi wannan kaga alama ce ta khizlan alama ce ta tabewa da ta lalacewa da halaka mutum ba ya dawo ya tuba ba to zai ji ba daɗi kuma Allah ya sauke to wannan shine hurumin mu kyautata wa mumini mai tsoron Allah a zahiri kyautata masa zato sannan shi kuma mumini da ake kyautata masa zato ba daidai bane ka sa shi a gaba kana cewa wali ne kai A nan sai ka cuce shi domin za ka sa masa gururi a zuciya kalma ce ta yabo da kirari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani sun sa wani mutum suna tayyabansa suna tayyabansa yace kun halaka dan uwanku domin in ba a yi sa'a ba iblis kuma sai shigo masa ta nan yau da gobe sai ya haifan masa da gururi ya haifan masa da rudi ya rika jin cewa a'a to ai shi ya isa ma a shi duk ma yake rena kansa ashe ba ma haka bane to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytumul fa fahsu fi wujuhihim turab idan kun ga masu irin wannan bambadancin to ku ibi kasa ku watsa musu dan ba da annabi ya ga waɗannan mutane biyu suna ta yabon abin nan wanda ya faɗa wanda ya faɗa yace qafa'tu qafa'tu ma qasahibikuma kun datse masa wuya ba ku sani ba to ka kalmar walittaka ka ce wani waliyi ba kalma ce domin daga annabta kuma an sai walittaka to ka ce wannan ya kai wannan matsayi kana kuma gaya masa fuska da fuska to babu shakka wannan ba daidai bane kyautata masa zato wannan yana da kyau haka ma ya jama kilas ne akan ka a matsayin ka na mumini ka kyautata wa dan ka mumini ka kyautata masa zato ka kyauta masa wato tsammani to shine ibnu taymiya yake cewa wa huwa an la yuj'ala ma'suman wa khiyarul umuri awsatuha wa huwa an la yuj'ala ma'suman wa la ma'suman ce mafi zababbun al'amura shine na tsaka tsakiyar su shine kuma kada a san kada a sanya shi zan ma'sumi kada kuma a sanya shi zan mai laifi idan kana mujtahidan mukhti'an idan ya zan mai ijtihadi ne bai kuskure فلا يتبع في كل ما يقوله ba za a yi masa biyayya cikin duk abin da ya faɗa ba in yayi kuskure a ce a kuskuren ma sai ka bi shi wannan ba a faɗar haka a karantarwa ta musulunci a aqida ta kwarai wala yuhkamu alayhi bil kufri wal fisqi ba ijtihadihi sannan idan ijtihadi yayi ba za ka yi masa hukunci da kafirci ko fasikanci ba wannan kuma ijtihadi ya shafi ijtihadi a masail na furu'a ko masail na aqida ba daidai bane ka ɗauka masail na aqida shi in mutum ya ijtihadi ya kuskure ya ya ya halaka ka kira shi dan bid'a ko ka kira shi kafiri ko ka kira shi mushriki a'a zai iya yin ijtihadi a cikin wata mas'ala yana tsammanin cewa haka abin yake kuma da ƙarshe da bayyana ba haka yake ba to anan baka kafirta shi ko ka fasikantar da shi ko kuma ka bar da'a shi ka ce dan bid'a ne Fa nan ya kamata mu gane masail na aƙida iri biyu ne akwai waɗanda suke masail ne da daƙiƙa akwai kuma masail jaliya akwai matsalolin da suke fili ne a fili suke karara a fili suke karara wannan babu wani mutum da zai shiga musulunci fashe ya san da su to wannan ba a cewa mutum ya yi istihadi a cikinsu yanzu misali wato abin da ya shafi ɗayantakar ubangiji ɗayantakar ubangiji wanda ya shiga musulunci ya san Allah ɗaya ne in har zai kudurta cewa Allah ya fi ɗaya a ce a ijtihadi yake yi wannan ba zai yi ba kawai dai zo ce ka iya zama Allah ni ma zan iya zama Allah duk mu ɗauki asma'ullahi husna mu rarraba kanmu wannan Allah wannan arrahman wannan arrahim rahim wannan al wannan al amma a yi magana sai a ce ijtihadi suka yi don haka fahimtar su ce a kyale su da wannan ai fahimta fuska ce a nan nan wannan fuskar ba za ta karɓu ba fuska ce ta shaidan kaga a nan matsala ce karara zahiri ba mutumin da zai shiga musulunci kuma ya jahilci ɗayantakar Allah ta irin wannan siga ta yi wani abin da yake shirka ne bai san shirka bane amma ya kudirce cewa akwai wani ilahu ba Allah ba wannan ba za ta yi ba shi yasa da yayi abu ma ce ai wannan daidai yake ce akwai wani Allah ba Allah ba sai sai ya ji girman abu dan shi da kansa ya san wannan ba ba mai kyau bane to kaga wannan mas'ala ce da baka iya cewa a ai ai zaka iya mutum zai iya ijtihadi akan ko kuma a mutum da ya tashi ya fahimci abubuwa yadda suke amma sai a ce to ba komai zai iya a akan wannan abun duk da gashi nan ya fahimce su kamar misali a ce mala'iku samuwar mala'iku akwai mala'ikun Allah da ya halicce su kuma ya sanya su wasu da tsakaninsa da annabawansa sannan ya rarraba musu wasu ayyuka kawai wani ya tashi ce shi fa gaskiya bai yadda akwai mala'iku ba shi yana jin kawai dai wannan wani zaurance ne Allah ya amma ba wai mala'iku ake nufi ba to kaga wannan ba wani ijtihadi za a karba anan a ce ai za ka iya ijtihadi tunda kai malami ne ko kai kai cikin za ka iya zauna haka ce kai baka yadda cewa mala'iku din nan da ake magana mala'iku yadda musulunci ya tsara ba haka suke ba a kuma karbe a karbi wannan magana haka nan ba za a yadda da wani ijtihadin mutum ba haka wanda suka kutsa cikin irin wannan suka ce wa ijtihadi suke irin su Muhammad Abdu haka sun yi ma kokarin yadda su fassara mala'ika sabanin fassara da musulmi suka yi mata to haka adam ba a cewa ijtihadi ne don haka ba komai su je su abin nan ko ka ce ka ijtihadi ka halatta giya giya da aka sani giya haramun ce ka ce ka ijtihadi kana ganin yanzu an je wani lokaci da ba damuwa a dan sha sai a ce a to ai ai ijtihadi ne da haka yana da lada daya mai cewa shagi ya kaga wannan ba za ta karbu ba saboda haka ya kamata a fahimci akwai masail wanda suke da zurfi ba ko da yaushe mutum yake gane su sai ya yi karatu mai yawa ko an faɗakar da shi ko an sanar da shi waɗannan za a iya samun ishtihadi ko kuma abin da nasi bai fito karara ya bayyana ba amma wasu malaman saboda bincike da sanin su da sani da Allah ya ba su sun iya gane hukunci to kaga waɗannan wannan masail a iya samun ijtihadi a cikin akwai masailul khilaf wanda yawanci mutane na hadawa tsakanin masailul khilaf da masailul ijtihad masailul ijtihad sune matsalolin da nassi karara bai bayyana a cikin ba ko kuma nassu sukan suka zo amma suna daukan ma'anoni daban-daban wannan sune masailul ijtihad ko nassin ya zama a boye yake ba a zahiri yake ba wannan masail ne na ijtihad amma mas'alatul khilaf shine mas'alar da aka yi sabani ana yin sabani a cikin mas'aloli na ijtihadi ana yin sabani a cikin mas'alolin da ba na ijtihadi ba ai shi yasa al'umma ma a aqida ta karkasu gida gida aka samu mu'tazila aka samu murji'a aka samu khawarij aka samu shi'a aka samu wane ne kaga wannan duk masailul khilaf ne amma kuma ba a cewa shikenan a rufe ido tunda mas'ala ce ta sabani kowa ya yi shi a zo a haɗu ba zai yiwu ba wani ya su kwana ya yi gabas wani ya su kwana ya yi yamma wani ya yi kudu wani ya yi arewa a ce wai ai za su yi mahaɗa ai na za su haɗu tun kowa ya kama gabansa ba inda za su haɗu don haka sai dai wanda yake kan tafarki mai ce kirawo sauran su dawo kan hanyar wannan guda ɗaya hanya ɗaya ce sai sun dawo ne za su haɗu amma in wanda ya yi nan wanda ya yi nan to Allah cewa za su rabu Allah bai ce kowa zai kama wata hanya ba kuma su haɗe cewa an hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kaga ba ce ku bi hanyoyi ba kuma za ku haɗi sai ce in kuka bi wasu hanyoyi za su raba ku to wani yazo ya ce a to kowa ya ci gaba da bin hanyar da yake kai amma za mu iya haɗewa Allah ya ce za ku rabu kai kuma ka ce za ku haɗe waye ne gaskiya kai ko shi antum a'lamu amillah saboda haka hanyoyin da aka ce ka abi haɗin kai shine a sauka daga kansu a dawo kan hanya guda ɗaya da aka ce abi in ma ba a gane wace ce hanyar ba to sai a zauna a tattauna kaddara ka ce to ani bai yadda taka ce hanyar ba ni ma na ce bai yadda taka ce hanyar ba to mu zauna mu tattauna mu gano hanyar mana amma a ce kowa ya rike nashi kai kana cewa abubakar radiyallahu anhu wani ya ce abubakar la'anahullah ka ce umar radiyallahu anhu aisha radiyallahu anha wanda ya ce aisha Allah Aisha yar aljanna Abubakar dan aljanna Umar dan aljanna wanda ya ce yan wuta yan wuta kuma a ce wai duk za ku haɗu to kaga wannan ai ba zai yiwu ba ai kowa ke da shinkafa da ake faɗa ai ko wata alaka tsakanin su ba kawai ake haɗa wake da shinkafa ba sai da akwai wani zumunci da zai haɗa su shi yasa da an haɗa sai ka ji daɗi amma a hada a hada shinkafa da tsakuwa mana a ce ka ci za su ci ba za su yi ba saboda haka tilas in ana son haɗin kai sai an zo Allah liba hanyar za ta haɗa amma a ce kowa ya riƙe nashi kawai ai kowa da fahimtarsa kai kai kai fuskar ka daban wannan mata shi fuskar daban wacce mata su fuskar ha kowa kowa wa kulli wujhatun huwa mawliha to wannan ba wannan a shari'a ba zai yi ba na'am akwai masail da ba su raba ku daga siratul mustaqim ba duk kuna nan akan siratul mustaqim akwai ƴan ƙananan masail da za su iya ku iya rarrabuwa akan su wani ya dago daga ruku'u ya rike hannu wani ya saki hannu wani ya yi sallama ɗaya wani ya sallama biyu wannan duk ba za su raba ku da siratul mustaqim ba kuna nan a cikin da'irar siratul mustaqim a lokacin annabi an samu irin wannan wato sabanin fahimta din amma manya manyan abubuwa al'amurra irin waɗannan manya manya wani aljanna wani wuta kuma a ce ku <coughs> kuma a ce a za ku haɗu kai ka da cewa Allah ɗaya ne ba a masa shirka wani yana ganin cewa a'a za a iya cewa ko Allah ne kuma a ce duk za ku zama abu ɗaya to shi kenan kiristoci ma duk za su hawa a to ban ga dalilai ba akwai ba shi yasa wasu aka suka samu aka samu sun ce kiristoci ma su zo a haɗe ai dukan aka koma aka koma aka koma za mu ga wasu abubuwa duk sun haɗa mu ta ce sun yarda da Allah mun yarda da Allah sun yarda da ranar lahira mun yarda da ranar lahira sun yarda da aljanna mun yarda da aljanna sun yarda da annabawa mun yarda da annabawa kawai inda muka saba annabi Muhammad shi annabi sai zama kawai wai a iya nan ne sun yarda da littattafai kawai littafin da muka saba alqur'ani su ba su yarda da shi ba amma mu amin yarda da nasu ma sun yarda to tunda wa ilahu na wa ilahu kuma wahidun shikenan sai mu zo mu haɗe kaga wannan idan har za a iya cewa kowace irin aƙida a zo a haɗe to ban ga dalilin da za a sa a ce ba za a zo a haɗe da kirista ba ma har ba yahudi duk ba ya zo shi ma kawai a ce kai ma kawai annabi isa ne da annabi muhammad ka yadda da shi amma duk ka yadda da sauran annaba da suka wuce duk da tafai ka yadda kawai dai ka yadda da da taura ba da linjila ne da Alƙur'ani, sai mu ta cewa kawai kawai ana ta zare wasu abubuwa ana ajiyar gefe to kaga ai an samu waɗanda su sun yarda da hakan ma cewa za a iya haɗewa a dunkule a zama ɗaya ai don Allah ɗaya muke bautawa Allah ɗaya muke bautawa don haka za mu iya zama in kiristoci sun zo sun faɗi wannan daman can addinin da a rikice ki ba damuwa dan su sun faɗi wannan akan jahilci suke yi abdalluna ne kamar da Allah ya sifanta su <coughs> amma kuma bai hude ba ya faɗa haka saboda shi mai hude yana da ilimi aiki ne ba zai da ilimin sa ba shi yasa ba ka taba ga mai hude ya zo ya ce duk ɗaya bane shi yana nan akan nashi ma sai ya maka alfarma ka shiga da haka ma bai yarda ka shiga ba dan in ka shiga ka samu wani matsayin da kai baka cancance shi ba kai tun da ba jinsin bai hude ne kai Allah ya yi ka dan ka bauta masa su sha'abullahi al muhtar ne su Allah ya zaba ya fifita su akan sauran sauran mutane suka ce laisa alaina fil ummi sabil kaga su suna ga in sun ko suka taba na haƙƙin kama Allah ya fi musu kai daman bawan su ne bawa kuma baya mallaka wani abu nashi na ubangidansa ne shi yasa Allah ya gaya mana labarin wa inna min ahli kitab man ذلك قالوا ليس علينا في سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون لا tunda kowa bawan su ne Allah ya yi shi ne ya bauta musu don haka dan me zai za su ce akwai wani haƙƙin wani a kansu babu wani haƙƙin wani a kansu za su iya cin dukiyarka za su iya mamaye maka ƙasa za su iya zubar da jininka sun kashe banza aure kai baka da wannan kima. da jinsin yahudi yake da ita ka duba hatta yahuda da aka ake iba daga ethiopia daga yaman ana kai su isra'ila don a yi cikon benci da su isra'ila na son ta cika ƙasa yankin falastina da yahudawa musamman masu tsauran ra'ayin addini in ka kula sauran yahudawa masu jinsi na na jar na bai yahude ba su yadda da yahudancin waɗancan ba duk da waɗancan suna ta iyaye da kakanni su haka suka samu kansu yahuda ne amma kuma Allah ya su baƙaƙe kamar yahudawan habasha ko Allah ya su kalot jajaye kamar yahudawan yaman ko yahudawan maroko ko na iraki sauraka waɗancan fararen fatan da aka ebo su yahudawan lasha yahudawan a tare da soviet ko rasha ba sa jin waɗannan yahudawa ne kai dai waɗannan kawai dai mu ciko da su ne kawai eh akwai sanda aka ce a kawo ana neman taimakon jini saboda a tara asibitoci da sauransu kowa zo aka ebi jininsa da aka ebi jinin baƙaƙen sai aka je aka yi rami aka juye aka zubar suka fito suna ta zanga-zanga sai to addinin ku dawo ku musulunta inda ake daidaita kowa da kowa inda aka raba akramakum inda Allah atqakum ga mu bakake ne amma da mu za a je a yi ta dawafi an ki ko an so ba da za a ture ka a ce kai baki ne ba kai dawafi ba eh? to ku da wannan addinin da baya kawo wannan bambance bambancen don haka babu yadda za a samu haduwa dole ne sai an haɗu akan tauhidi sai an hadu akan aƙida <coughs> malam yace wal wajibu ala nasi ittiba'u ma ba'atha Allah bihi rasulahu abinda yake wajibi akan mutane su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya cikin abinda ya aiko su yi biyayya su bi abinda Allah ya aiko manzansa da shi wannan shine wajibi akan kowa haka babu wanda Allah ya wajabtawa aka wajabta da'asa sai Allah da manzansa wa amma idan khalafa qawla ba'd qawlu ba'd al-fuqaha wa amma idza khalafa wa amma idza khalafa qawl ba'd al fuqaha wa wafaqa qawl akhar lam yakul li ahad an yulzimahu bi qawl al mukhalif wa bi qawl hadha wa yaqulu hadha khalafa shar'a amma idan waliyi wanda ake zaton waliyi ne malami ne ake kuma tsammanin waliyi ne da yana magana akan masu korar mutum dan kawai ya yi kuskure a kore shi a ɓace shi a fitar da shi daga sahun bayan Allah ce wannan ba daidai ba ne kuma san wannan akwai shi akwai shi a cikin al'umma wani ɗan kuskure kaɗan za ka yi yanzu nan sai sauke ma in ji gaba ɗaya ka tashi daga aiki ba zai taɓa duba alherinka ba komin yawansa wannan kuskuren da kai masa ƙwaya ɗaya watakila ma ka fi shi gaskiya tunda dai shi ya fahimci kuskure ne to ka gama yawo wannan an samu wannan fitinar kuma har yanzu a wasu gurare akwai ta duk da mu nan an samu saukin ta a baya an same ta farko farkon izala tana yajin ta tana zafinta yanzu nan wani zai baran maka da akidarka ka shige gaba za ka yi sallah ya ja zuga ya ce ba za a bi shi ba an yi wannan amma yanzu abubuwa sun lafa ana karatu ana karatu mutane na samun ilimi ba ma still har yanzu a wasu gurare ana samun irin wannan sai ga dan matsala ce ƴan kankanwa ƴan kankanwa wacce tun shekara sama da dubu an samu wannan sabanin cikin manyan malamai amma sai ga an raba masallaci an raba mayanka an raba komai an daina auratayya ana ta rigima to kaga wannan su ne masu korar mutum daga sunna da wurwuri yanzu nan ci ai ba ahlus sunna bane bai ai baka ji jiya ya ce kaza ba to wannan kuskure ne ta yi ya faɗa ya yi kuskure kai kake da gaskiya amma wannan ba ta za ta sa ka da shi daga sunna yau da zai ɗauko wani abu gaba ɗaya da zai rushe aƙidar <coughs> ko ta kawo ƙa'ida za ta rushe musulunci duka to wannan kana da hurumin ka yi a kansa kana da haƙƙin ka ce wani ɗin nan abin da yake faɗa gaskiya ba daidai bane yana ɗauko wasu masail da za su rusa addinin ma gaba ɗaya yana kokarin halatta mutane abinda Allah ya haramta musu amma masail na ijtihad wanda malamai tun a karan farko sun yi sabani akan su bai kamata su tada su tada hankali ba su tada kayan baya to shi ne nan malai yake cewa idan shi wanda ake masa tsammanin mutumin kirki ne idza khalafa qawla ba'd al-fuqaha sai yayi magana sai ya saba ma wasu malaman fiqh ko ya saba wa abu hanifa ko ya saba wa maliku ko a samu ya saba shafi'i ko ya saba abu hanifa abin nan imam ahmad wa wafaqa qawl al-akharin amma ya dace da maganganun wasu malaman fiqh ya saba abu hanifa amma ya dace da maganar malik ko ya saba malik amma ya dace da maganar shafi'i to lam yakul li ahadin an yulzimahu bi qawl al a nan ba wanda yake da hurumin da zai wajabta ma shi wannan da ake tsammanin wali ne cewa sai ya bi maganar wannan da ya saba masa ce ya dace da maganar shafi'i amma ya saba ta maliku a tsaya kai da fata a ce sai ya dace da maganar maliku in ba ka ba an kore shi daga walittaka wannan ba daidai bane ko ya saba shafi'i ya dace da maliku saboda garin shafi'i ake a ce to tunda dai ya saba wa a nan kawai a wannan abin da a soke a soke an soke walittakasa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba dan ya saba maganar wannan fakihin abin da zaka nuna kuskuren sa akai shine inda ya saba maganar Allah da manzon Allah amma in kawai maganar ka shine ya saba malam wane ko ya saba imam wane to wannan baka isa ka ce ya saba shari'a ba shi ne ba za ka faɗi wannan ba ba wani wanda yake da ikon ya tilasta masa ya maganar malamin da ya saba masa wa ya kulu haza khalafa shar'a ya ce wannan wannan waliyin ya saba shar'a ba wanda yake da wannan hurumin to kaga wannan shine kan gadan da ibnu taymiya yake da shi da yawa daga cikin malaman karnin sa da wanda suka zo bayan sa da yawa ba su da wannan kan gadan shi kansa ya sha wahala akan haka saboda kawai ya yi fatawa ya saba wa abinda haɗu na lokacin suke faɗa sai a kwashe shi a kai shi gaban sarki a je a yi ta shari'a da shi ko ba magana ake in ya kawo dalilansa masu ƙarfi a kyale shi ba a'a magana ake ta sai ya bar fatawa da wannan ra'ayin ya yi fatawa da abinda aka tashi aka samu kowa da kowa a kansa Ƙarshe in aka buga ya kawo dalilansa aka ga da dalilansa ya ce a je a rufe shi kaga an yi masa wannan akan masaloli da yawa mas'alar talaqus salat saki uku a kalma daya ko a majalisi daya ibnu taymiya ya kafe akan cewa saki ɗaya ne dai mutum ya saki matarsa da kalma wato saki uku a kalma daya ce na sake ki sau uku ko ya ce na sake ki na sake ki na sake ki a majalisi daya ba a samu bambancin majalisai ba to wannan a matsayin saki ɗaya yake ibn taymiya ka hujjoji karara to kaddara an saba masa bai wuce ka ce dai ka saba malam wani ka saba malam wani ba kuma kowa ya zo ya baje kolin hujjojinsa da dalilansa su ko mutane za su yi hukunci su ga cewa wanne ne dalilan suka fi ƙarfi su bi amma a ce a sai an yi amfani ko da da karfi ne an razana shi da kurkuku da 'yan sanda domin a ga cewa ya dawo kan wani ra'ayin wannan bai taso wannan bai taso ba kamar matsalar da muka sha misali da ita ana magana cin doki da wasu suka ce doki aka tare rikici har da har da yin tim na wasu wai manyan malamai ne aka je aka ebo waɗancan an kai su kurkuku an kulle saboda sun ci doki sun yi sallah da takalmi aka ebo su aka kasu gaban wasu wasu shehinai aka titsiye su sai sun faɗi mazhabar su tukunna ce to ku faɗa mana ku? suka ce su mazhabar manzo Allah suke suka ci tamu wajin mazhabar manzo Allah ce to shikenan me na rigima kuma akwai shafi'iya malikiya hanbaliya nan ku faɗa cikin hudu nan wace suke yi kace su ta manzo Allah suke yi ce da ina gun sai in ce muna yin duka duk inda ta kama mu duk inda ta faɗi shani inda duk muka ga dalili ya fi ƙarfi kawai za mu sa kai mu tafi da su ba su da mazhaba ga ba alqur'ani ga hadisi da Allah ce in tana za tun fi shay'in fardu ila Allah wa rasul kaga fice ila ila mazhaba ba amma kace tunda ba ku da mazhaba to ba za mu tattauna da ku ba saboda in aka bar abin a tattauna ba mazhaba to labarin zai canza har ma wani daga cikin malamai yana musu misali ya ce ai kai yanzu kamar a tambaye ka ne a ce kai dan ina ne ka ce kai dan Najeriya ne eh an ji dan Najeriya dan ina ne a Najeriya ka ce kai dan Najeriya ne wai shi misalin da zai kenan yace to da yace dan Najeriya ne ƙarya yi ba gaskiya ba to shikenan wai sai ya faɗi jiharsa da ƙauyensa da inda aka haife shi to ne nan malai yake cewa wa amma idza khalafa qawla ba'd al-fuqaha wa wafaqa qawla akharina in ya dace da maganar wasu malaman fiqh ya saba maganar wasu lam yakul li ahadin an yulzimahu bi qawli al-mukhalif ba wanda ke da hurumin da zai lazumta masa ya wajabta masa kama maganar malamin da ya sabawa wa yaqulu hadha khalafa shar'a yace wannan ya sabawa shari'a. ba wanda ke da wannan hurumin shine mala yake wa qad sabata fi sahihaini hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim an anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace قد كان في الأمم قبلكم محدثون fa in yakun fi ummati ahadun fa umaru minhu a cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai waɗanda ake yi wa ilhama idan ya kasance a cikin al'umma ta akwai ɗaya to umar yana cikinsu wato in akwai ɗaya a cikin al'umma to umar ne wato ba yadda za a samu muhaddasu na cikin wannan al'umma babu umar a cikinsu in ɗaya ne to ɗayan nan umar ne an gane ko وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو da ba an aiko ni a cikinku ba labo isa fikum umar da an aiko muku umar wannan hadisin na farko ba cikin tirmizi raba shi zuwa ga tirmizi ba haka bane na biyu hadisi ne mawdu'i hadisi ne na ƙarya ba bai inganta ba akwai wani makaryaci babba a cikin hadisin babba kamar yadda ibnu adi yace babba fa fihi min kibari kazzabina yahya ibnu adi ya fitar da shi a al-kamil ibnu al-jawzi ya fitar da shi a cikin al-mawdu'at kuma ibnu adi ya hukunta masa ya hukunta masa cewa hadisi ne makaryaci iyana na ƙarya ibnu jauzi ma haka ibnu hajar ma haka haka nan iraki saboda ka wannan hadisin da shi da babu da daya kai babu tafi shi akwai hadisin uquba wanda zai zo gaba ya wadatar da mu daga wannan hadisin don yana ɗauke da ma'anar da wannan hadisin ya zo da ita wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisin daban hadisin tirmizi ne shi wannan shi na biyun shi ne na tirmizi wanda aka ce fi hadithin akhar da wancan ne ma aka ce akhar din da yafi amma wannan da aka ce akhar din ne na tirmizin yana cikin yana cikin sunan tirmizi hadisin abdullahi dan umar ne kuma hadisi ne sahihi albani ya kawo shi a cikin sayo tirmizi ya inganta shi yana cewa anna Allah daraba ala lisan Umar wa qalbihi ubangiji ya sanya gaskiya akan harshen Umar da zuciyarsa wannan hadisin ya tabbata kuma yana cikin Tirmidhi ta yi wannan wannan ne ke so faɗa wato ko su da baka ta tafi ya jingina wannan wannan da yace hadisin aka shine da kun san yawanci Ibn Taymiyyah yana ibla'in wannan littafin da ka mu ne muke gwagwagwa wajen karanta shi gashi a gaban mu amma muna ta fama wa fihi haka na a cikin wani hadisin shi ma tirmizi ya ruwaito shi kaga nan wa fihi wa ni ina tsoron wato kalmar tirmizi din a wancan take wannan kuma a hadisin asar a wannan take samun watakila wajen kwafa ko nusakh ibnu taymiya rubutun shi yana da wahalar ganewa yana daga cikin abin da ɗalibai suka kokawa da shi rubutunsa baya karantuwa da daɗi akwai wani nau'in rubutu da ake cewa almashku wanda in aka jefa alkalami a tawada aka ɗauko shi aka fara rubutu ba za a ɗaga alkalami ba sai tawada ta tsotse sai za a kuma mai da shi cikin abin da ɗin tawada almashku saboda haka kaga ba a dugu kenan tunda in za ka yi dugu za ka daga alƙalami saboda yi dugu shi ba a dugu kuma kaga ba raba kalma da kalma kenan haɗe su kawai ake yi to irin wannan rubutun yake yi kamar tafiya tsutsa to shi yasa ba kowa ke gane rubutunsa ba ibnul qayyim a cikin alwabilus sayyib yana cewa ibnu taymiya wato a sati ɗaya a kwana ɗaya dare ɗaya yana rubuta abin da in aka baka kwafa sai kai sati kana aikin kwafarsa shi yasa ya cika duniya da littattafai yana cikin waɗanda suka fi kowa yawan rubutu a tarihin kafuwar duniya duka don ma makiya sun yi ta ƙona littafansa amma yana cikin mutanen da suka fi kowa rubuce-rubuce a duniya a tarihin kafuwar duniya to wanda ba musulmi yaushe suka fara ai ba wanda ya kai musulmi yawan rubutu ka taba zuwa ka ga dan boko labararin saka mata malamin arabiya ai ba sun rubutunsa ai bai kai na musulmi ba ko kaɗan ko kusa ma to saboda haka yana yana da rubutu mai wahalar ganewa akwai lokacin da idan rubutunsa ya ga akwai mutum ɗaya shi fi kowa gane rubutun abin nan rubutun ibnu taymiya ana ce da shi ibnu rushayyib ibnu rushayyib shine mutumin da yafi kowa gane rubutun ibnu taymiya shi yasa su ibnu qayyim idan abubuwa suka cabe musu sai su tafi gurin sa sai nan mun kasa gane mai malai ya rubuta shi zai karanta musu shi kuma karamar da Allah ya masa kenan to kaga a irin wannan za a iya samun irin wannan wajen kwafa a samu abin nan amma shi wannan wafihi din kaga tana nuna cewa wafihi ai wa tirmizi kaga kenan wannan da yace fi hadisin aka shine a can wannan kuma anan ba wai na ce ku dauka ku ba ku zaba kuma shi yadda yake haka amma dai ku san da wannan to sannan abu na biyu ibnu taymiya galibi da kaya yake littafansa duk wannan ilimin da yana kwararowa ba wani littafi ya dauka yana kwafa ba ba irin masu khuz min huna wa min huna wa qul allaftuhu ana <laughs> khuz min ha huna wa min ha huna wa qul allaftuhu ana in ka dauka kawai tsatsaku ya dauko ne ya dauko ne ya dauko ne ya dauko ne ce na wallafa to yanzu mu waye gari ma mutum sai ya sa littafi daya a gaba ya yi kwafa ya wanke shi gaba daya sai kuma ya zo ce muku na wallafa sai ya turo muku <laughs> sai ai wannan littafin littafin wani ne ka ka a ciki bai ka wallafa kai abin da ka wallafa to kasancewa yana dogaro da kwakwalwarsa wajen zawo hadisai wani lokaci yakan yi kure wajen azurin hadisi ibnu hajar ya faɗi wannan a cikin tarjamar ibnu tahir ibnu al-hilli a cikin lisanul mizan uzurin da ya ba wa ibnu taymiya kenan cewa ibnu taymiya saboda yawanci yana kwararo hadisai da kwakwalwarsa kwakwalwa kuma wani lokaci da yadda ta kai da kaifi sai ta dan haice ka ibnu taymiya yana cikin waɗanda ake cewa sun haddace musnad gaba ɗaya na imamu ahmad musnad imamu ahmad kusan hadisi ya doshi dubu arba'in wa fihi a cikin sunan tirmi ko jami'at tirmizi da kuma musnad imam ahmad wannan shine hadisin uqba ibn amir wanda shi ma sahihi ne in ka duba silsilatul hadisi sahiha mujalladin farko lambar hadisi 327 albani ya kawo shi da yake cewa law kana nabiyyun ba'di la kana umar da akwai wani annabi bayana to da umar ne da da wani annabi da zai zama annabi a baya to da ya kasance umar ne kaga wannan ya fi zama tunda ya inganta ya fi kamata a ambace shi sama da laulan uba fi ko labo isa fi umar shi ba kuma wannan kaga shi ne a cikin tirmizi din ba wancan na farko ba wa kana ali ibn abi talib radiyallahu anhu yaqulu ali dan abi talib Allah kara masa yarda yana cewa ma kunna nub'idu anna sakinata tantiqu ala lisan umar ba ma nesanta cewa nutsuwa tana magana akan harshen umar wato nutsuwa abinda ake nufi da nutsuwa a nan maganganun da zuciya za ta nutsu da su maganganun da zuciya za ta nutsu da su suna gudana akan harshen umar wannan sayyidina ali ne yake faɗa ibnu taymiyyah ce sabata hadha anhu min riwayati bi wannan magana ta tabbata daga daga Ali ibn Abi Talib daga riwayar sha'abi Amir ibn malamai da yawa sun ruwaito wannan magana ta hanyoyi daban-daban daga sha'abi ibn Abi shaiba a cikin al-Musannaf ya kawo haka da Imam Ahmad a cikin Fadailus Sahaba ya kawo Abul Qasim al-Bagawi a cikin littafinsa musnad ali ibn al-ja'ad da littafinsa sharh sharh sunna ya kawo da wasu littafai ma daban kamar ibnu asakir a cikin tarihu dimashq haka wannan magana ta tabbata daga sayyidina ali yana cewa ba ma nesanta cewa nutsuwa tana furici akan harshen umar wa qala ibn umar abdullahi dan umar yake cewa ma kana umar ya qulu fi shay'in inni da arahu ba anni ba ما كان umar ya في شيء shay'in لا la كذا kaza كان kana kama ya وانا babu wani abu da sayyidina umar zai ce ni ina zaton shi kaza ne face ya kasance kamar yadda yake zata wa an qais an tariq ba ibnu tariq ba a gyara wannan ibn din an ce mutum biyu ne wa an qais an tariq qais shine qais ibnu muslim tariq din kuma shine tariq ibn shihab al-ahmusi bisin shihab al ahmusi bisin wa an an tariq qala shi tariq ibn shihab yake cewa kunna natahaddathu mun kasance muna tattaunawa a tsakaninmu anna umar yantiqu ala lisanihi malak mala'ika ne ke firici akan harshen umar wanda yana cikin musannaf ibnu abi shayba yana cikin fadailu sahaba na ahmad ko kuma eh, na'am fadailu sahaba na imam ahmad sannan kuma yana cikin al-ma'rifatu wat tarikh na fasawi yaqub ibn sufyan al-fasawi sanadinsa kuma sahihi ne zuwa ga shi tariq ibn shihab Eh, al-ma'rifa wa tarikh na fasawi sai ka taba jin shi kenan sifili uku ne manya manya kowane sifili wajen shafi 700 ne da wani abu ibn taymiya yana kawo waɗannan maganganu domin ya nuna cewa waliyi da yadda ya kai ga matsayi a gurin Allah to zai iya yin magana kuma ya kuskure to shine dauko Umar a matsayin misali a san duk wani wali kuma da zai bigi kirje ce shi wali ne ba zai iya karata kansa da Umar ba ga Umar abin da ya tabbata a haƙƙinsa shine ya fara shimfiɗa da wannan zai zo muku nan gaba kuma ya kakkawo muku guraren da Umar din kuma ya faɗi an gane ku. a nan yana faɗar matsayin da Umar yake da shi har a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gurin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan har wato za a samu mulhami wanda ake wa ilhama ilhama abinda ake cewa ilhama shine abinda zaka ji ana zantar da zuciyarka shi yasa ma ake cewa wanda yake da abin muhaddad wato ji ana zantar da zuciyarsa kamar mutum kamar gaya masa ake kaza kaza kaza a zuciyarsa sannan abinda ake gaya masa din nan kuma ya zama daidai to wannan shine ake cewa ilhama da yayi maganar sai kuma ka ta tabbata wannan shi ake cewa ilhama wannan ilhama ana samun ta tare da mutane akwai bambanci tsakanin ilhama da firasa akwai firasa akwai ilhama ka a hada su suna hada ilhama da firasa ilhama shine wanda abin da muka faɗa <coughs> ubangiji rika jefawa maka daidai a cikin zuciyarka kana faɗarta wani al'amari ya taso kamar yadda abdullahi da umar din da yake faɗa duk wani abin da Umar zai ce ina tsammanin kaza ne kuma sai ya zama haka din wanda ita ce ilhama firasa kuma wasu alamomi ne zaka yi amfani da su a zahiri da kake ganin tare da mutum saboda kwarewa ko ka karanta littattafan firasa sai ta hanyar waɗannan alamomin sai ka gane abin da yake cikin ransa wannan a tafsirin bana a ƙarƙashin faɗar aya inna fi zalika la ayati lil mutawassimin a cikin suratul hijr na yi dogon sharhi akan firasa da misalai ana iya zuwa a saurara in kuma wani lokaci munasaba ya zo a tafsirin bana na mai biguri a karkashin fadar Allah inda fi zalika la ayati lil mutawassimin don at-tawassum su malamai sun fasara shi da al-firasa to a ciki na ka misalai da yawa to sai na umar yana cikin mulhamuna wanda suke tsammanin abu kaza sun faɗa kuma ya zama haka to shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cewa da a ce a cikin al'ummata inda inda a ce ɗaya ne a cikin al'ummata to Umar ne fa in yakun fi ummati ahadun fa Umar minhu Umar yana cikin wannan da za a samu masu wannan abin nan din saboda Umar yana da irin abubuwa da yawa wanda na ga lokaci yayi kuma ni ma na gani saboda haka sati bai zuwa insha Allah dan batun yana da faɗi in na ɗauko shi ma dole za mu datse a tsakiya saboda akwai misalai da za mu kawo na ilhamar umar da haka mu tsaya anan insha Allah sati mai zuwa Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu tashi akan wannan gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالم والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على الدين ce waye ɗan Hussein waye Murtaza askari to duka dai ba wani mutumin kirki a cikin ɗan Hussein wani ɗan ne a Masar ina ji mun taɓa magana sa nan eh shi kayi rubutun larabci amma baka zuwa gurin karatu